kwamitin da gwamnatin jihar borno ta kafa don tallafa waɗanda hare-haren da aka kai na ranar juma'a a garin maiduguri ya shafa sun ziyarci waɗannan angoni da ƙauyuka guda hudu da kuma barikin giwa da waɗannan mahara suka kutsa su kuma saki waɗanda ake tsare da su a cikin barikin kwamitin da ke ƙarƙashin shugabancin alhaji bula malugu biyu sun soma ne da ziyartar barikin giwan wanda kanal john efera ya tarba ya ce ya yi matuƙar farin ciki da wannan karramawa da gwamnatin jihar borno ta yi wa jama'a su ya ce za su kuma mika wannan gudumawa da kwamitin suka kawo don tallafa waɗanda wannan wannan matsala ya shafa da ma waɗanda suka rasa iyalansu. Delivered to the and all the support you have brought will be given to them. Kwamitin sun kuma zaga anguwannin Fori da Galtimari da kuma ƙauyukan Wadiya da Kolori da kuma Gambure wanda ha na gidajen da ke ƙauyukan Kurmos. Mun dai ziyarci waɗannan ƙauyuka inda muka kusan kasi biyar cikin ɗari na waɗannan gidaje sun ci wuta yayin da muka ga wasu magidanta na raɓe a gindin bishiya wasu mata kuma na zaune ne akan tsummakara cikin zaman juyayi da kuma tashin hankali na rashin ma abin sawa a baka. Ga ma wata da muka tadda cikin ɗaya daga cikin waɗannan ƙauyuka da abin da take cewa cewa mota 24 wani eh? abu suka zo ansa eh, eh, sallama ya ce ga munan muzo kun da kuka ce ban dare a duniya ya ce ga inan na zo kawai suna komawa sauran mutane sai suka fita kuwa suna zuwa kawai sai suka fara killa wuta a garin shi dan garin nan ne wanda ya ce ga nan garin nan ne a nan garin ya fita ba rai dabbobi ne da abinci shi gida ba mu san inda za mu kafa. sun kona gidajen ku gaba daya sai dai malam bashir abba ɗaya daga cikin matasan nan na civilian jtf ko kuma yan gora gwada kuma aka fafata da shi lokacin da waɗannan mahara suka kawo hari kan barikin ya ce in allah yarda wannan shine na ƙarshe wannan shine ƙarshe in allah yarda attack ba zai take faruwa garin nan ba saboda mun ba da goyon baya ga security kuma information yanzu yana flowing 247 muna da informers mun tura su inda ba za mu fada ba suna nan kuma kan su zo ma mu already suna providing namu da information amma insha Allah ya kare nan duk abu in ya zo karshe zafi yake wanda suka rasa ransu da wanda suke complain akan civilian JTM na polo na ina ina sun daddake mutanen su duk wanda lokacin sa ya kullu man alaiha fan sai ya koma ga ubangiji so kowa ya hakuri Allah ya ji kan manyan mu da yaran mu wanda suke da laifi Allah ya sani wanda ba su da laifi kuma kuma dama wannan ya zama musu kaddara ne Allah zai musu sanadiyan shiga aljanna mu kuma da muna Allah ya sa mu ta mu ta zama mai kyau shi ko shugaban karamar hukumar birnin Maiduguri Alhaji Abdulkadir Rahis ya ce lokaci yayi da waɗannan matasa za su kawo ƙarshen irin wannan hare-hare cikin ikon Allah ya kamata mu gode Allah yanzu lokaci ne yayi jama'an mu sun yunkura sun nuna abin ba ya ishe su musamman mu matasa da jami'an tsaro sun fita sun take wayannan mutanen Allah ya taimaka kuma in yi nasara Allah ya kama na sokin wannan abin kuma insha Allah yadda jama'an mu sun nuna wannan wannan abin ba su yadda ba Allah ya da wannan cin zalim ba zai yiwu ba nan gaba boko haram ba za su yi nasara akan mutane mu ba insha Allah da tunda jama'a mu ba su yadda ba suna fita suna tunkaran su Alhaji bila Malugu Biyau shine shugaban wannan kwamitin da ya mun karin haske kan yadda suka yi rabon wannan tallafi kamar haka garuruwa guda biyar din nan da kuma giwa barak da kanta duka mun je mun bada taimako a wani wuri mun bada taimakon shinkafa buhu dari uku biski dari uku da wani wuri mun bada dari dari dari bibiyo yadda muka gani abin ya shafe su ne kasa akwai wani garin da aka kona gaba baki daya akwai wani gari da aka kwana rabi wannan kwamiti na ta dubi kamar mutane nawa suka rasa ransa mun samu cikakken labari a garin ruwa din guda biyar din nan cewa mutane takwas ne suka rasu suka riga mun gidan gaskiya amma akwai waɗanda suka ji rauni suna asibiti a yanzu dai ana ci gaba da samun karuwar irin waɗannan matasa da ke ci gaba da kukan kura wajen tunkaran irin waɗannan mahara da kan afkawa jama'an birni da ƙauye da barikokin jami'an tsaro ba tare da wani takamaiman lokaci ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya